الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا شاشد وتن ربيع الثاني hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam 1444 wanda ya daidai da 11 ga watan 11 kuma miladiya 2022 Allah tabaraka wa ta'ala muke roko da mana dace da duka alkhairi na duniya da na lahira domin tsarkin sunayensa kafin na akwai yan uwa waɗanda suka ce yan uwa su sa a cikin addu'o'insu suna da bukatu na alkhairai da suke fata da haka muna fata Allah ta wa ta'ala ala biya musu bukatunsu duka kowa ma da bukatun shi ta alkhairi muna fata Allah ta ko ta ala? shi ya fi mu sani abin da yake damun kowa muna fata Allah ta ko ta ala ya mu kowa maganin abin da ke damun cikin sarkin sunayensa wanda suke cikin damuwa cikin kunci na rayuwa ko na rashin lafiya ko ne da wata damuwa Allah shi ne ya fi mu sana abin da ke cikin zukatan bayansa muna fata Allah ta baraka wa ala ya ma kowa magana abin da yake damun shi don tsarkin sunayensa da sifofinsa wanda idan an roƙe su da su aka roƙe shi da su yana amsa muna da cikin wannan littafi kaifa mai zana wanda an yi ta magana rara wata a kai kuma ana dai magana wajen wato kiyaye alkur'ani mutum ya zama yana yawan karanta alkur'ani ina jin nan ne ko wanda muka fara ran nan ba mu je ko ina ba mun faɗi wasu abubuwa can baya wanda suke da alaka da wannan tun yana karanta alkur'ani ne yana da gayatu ahamiyya ko mutum ya yi kokari ya haddace abin da Allah ya sauƙaƙe mashi na alkur'ani domin wata rana idan ta ɓaci zai iya yiwa babu kur'anin kusa da kai kuma sannan kana so ka hararo wani wuri ka karanta don kai ta wasu da shi to babu to me za ka karanta akwai abokina da ya tafiya ya dawo shekaran da je ya zo wurina sun yi tafiya sun dawo wajen maraban jos a nan motar ta faci ko aka sa masu wani abu motar ta faci sai suka tsaya suna ganin saboda suna ganin maraban jos kusa-kusa waɗannan kidnappers suka zo suka same su nan sau da aka da suka gansu ba abin yi sai gudu suka ruga suka yi ta gudu suna bin su ta akwai mace a ciki shi ɗaya suka sare sun ɗauka ya mutu ita macen suka kama ta suka tafi da ita daji to a cikin abin da yake cikin mota akwai abinci akwai waina sun sau wainan bauchi din nan sun sau da dai abubuwa da yawa da suka je daji kawai suka suka tsaya inda za su tsaya sai suka buɗe wannan abincin suka yi ta ci shi wanda aka tsara ba daukai ba sai ya adda a can inda suka baro ya ce da Allah ga abin da ya same su a sa masu karatun Qur'ani su ta masa adda Allah ya ba su mafita ita kuma wannan da aka taho da ita daji ta ce ana zaunar da ita inda za a zaunar da ita suna hamhamcin suna ta cin abincin nan malam kawai ta ce da ta riƙi ta muke suratu yasin ta taho daga farko sai da ta dire sai da ta diren nan sai aka sa masa bacci gaba daya suka yi ta bacci suka yi ta bacci sai da ta zunguri ɗaya ta gani don kada ta fara gudu su kama ta amma wallahi ba su motsa ba ta bi cikin ka dubi mutum ya yi bacci a bi cikin busassan masara aka ta biyo cikin busassan masaran nan tana har ta kawo bakin titi inda motar su take sadda ta kawo bakin motar sannan suwa ta yi ka kalli wannan abun ka kalli yadda Allah ya bata dama ka kalli yadda ta biyo cikin dajin nan ba hanya ta sani ba cikin daji cikin dare kuma Allah ya taho da ita sai da ta dawo sai ta inda motar su take mu ba wani abu bane sabo irin waɗannan illa iyaka dai a rika maimaita wa mutane kawai a rika cewa ma an ce ma tukurrira ka tsarrara na ka yawaita maimaita abu zai tabbata to kaddara yanzu ba ta da komai na Qur'ani to me za ta karanta yanzu Qur'anin za ta dauko ta duba a wannan halin bayan wayoyi masu suke fara kwacewa in ka ce akwai a waya yanzu to da su ake fara an sha ko gidanka aka zo ko a hanya abinda za su fara an na farko ka saboda haka muna ba yan uwa shawara mutum ya yi kokari ya zama yana da kaso na alkur'ani kuma ma ba dan wannan ba wai dan maganar duniya ba wannan kawai maslaha ce duniyawiya muka kawo amma lahira a ce Allah ya raya ka shekara hamsin arba'in hamsin sittin ko haka wuce nan sannan ka je lahira ba ka je karanta Qur'ani ba to ni dai ban karanto dalilin da za ka ba da ba, har yanzu ban karanto wani dalili da zaka ga ma Allah a kyale ka ba sai mutum yana da shi wannan sai ne to da ka wannan wa min al-umuri allati tasqulu al-mizan ibzuhu li kitabillahi azza wa jalla yana daga cikin abin da ke daga mizani ko ke sa nauyin mizani shine mutum ya kiyaye littafin Allah mun yi magana wajen kiyaye hanyoyi wajen bakwai akai magana ran nan ko sun ya zama yana karanta shi lima ya tarattaba alaihi min takra min takrari muraja'atihi domin idan mutum ya haddace zai ta maimaita wal mudawama ala tilawatihi wa kulluna la yarfa alaihi dukkan mu ba abu bane wanda ke boyuwa ga mutum anna min ashari ai qurra'is sahaba radiyallahu anhu daga cikin wanda suka fi shahara daga cikin makaranta na cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Abdullah ibn Mas'ud alladhi madahahu sallallahu alaihi wa sallam qailan wanda annabi ya yabe shi yace man ahabba an yaqra al-qur'ana ghabban kama unzila falyaqra ala qira'ati ibn ummi abd duk wanda yake so ya karanta alkur'ani yayin shi yadda aka saukar da shi daga Allah tabaraka wa ta'ala to ya karanta shi a firan ibnu ummi abdin shine abdullahi bin mas'ud wannan shi yasa abdullahi bin mas'ud ya amfani da wannan magana ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka zo aka ce za a hada qur'ani kuma a hada shi akan qira'a guda daya aka ce za a hada shi akan qira'a lahaja ta mutanen Madina akan qira'a wannan wannan Abdullahi bin Thabit aka ce za a yi shi akan aka ce to shikenan yanzu akan shi za a karanta gara akan karatu akan shi za a yi to aka sai shi kuma aka ce shi kowa ya aje karatun shi ya ce to shi kam bai ga yadda za a ya aje karatun shi ba bayan ga abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akan shi sannan bayan haka nan kuma yace na haddace na karanta surori guda saba'in daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba wani tsakani na da shi daga bakinsa naji daga bakinsa naji ba wani ne tsakani ba sura 70 a yayin da shi wanda ake cewa dinnan in yi kira kan shi in zo da in dawo kan kira shi yana yawo da tukkayen shi a cikin yara yana wasa a titi a Madina yana yawo da dan tukku da dan gashin shi na abun nan mana yarin ta bai ma cire ba yana yawo cikin yan yara ganana. sannan a ce zo in bar kira ta dawo kan tashi da wannan yasa aka shali shi sannan ya ce kuma ƙura'anin nan da a ce na san akwai wanda ya fi ni iya karanta shi wato akan fiye da yadda na jiyo to da ko da zan ɗaura guzuri in yi tafiyar da za ta ba da irin tafiyar da ba a tsarin za a dawo kuma yana can wurin to da na yi wannan tafiyar na je na tadda shi a can wurin da in koyo irin tashi ya fito wannan ko yana nuna mana wani abu yana nuna mana girman yanda mutum zai zama idanunsa wato da zuciyarsa da lokacinsa ya bada su wajen karanta alkur'ani yana da a ahammiya kowa gwargwadon abin da ya iya وهذا الصحابي الجليل أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بأن ساقه إنما توزن يوم القيامة ستكون أثقل من جبل عود Kunga ga wannan sahabin ko saboda daraja to me yake da shi shabla bin masaud ba kudi yake da shi ba karatu ne yake da shi amma ku duba nan Annabi sallallahu alaihi wasallam yace diga digan shi in an sanya su a ma'auni ranar tashin alkiyama sun fi nauyin dutsen Uhud saboda wani abu asali ma yana da mata ana ce mata Zainab ita ce mai kudi ma shi ko bai da kudi ba kudi ne gaban shi ba karatun nan shine da mai har wata rana ta ce ya je ya tambayo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shin mata tana iya ba mijinta sadaka zakka ya ce ni ba za ni ba ki ba za ni ba in ke kina so ki aika ki tambaya in an ce ki bani ki bani in ba ce ba ma ni da kaina in je ba za ni ba har yanzu shine ke auren mhm. to ka je ka auro aka auro ka hmm. to da za ka yi dan da in kai in wani aka ne ya za a yi na? auren jama'a kai wanzu kai gidanka aurenka ake ba kai ke aure ba na? ka ce din haka kalli mafi yawan jama'a yanzu dai auro su akai a kasari eh ok sai a auro ka tana so ka yi ai ba laifi ba ne wanda ke so ya yi mhm. baka ji abin da wasu suka gaya mun mutum tuni yi yayan mu ai ba sa wahala sun ce kowa ya ɗebo da zafi to ba shi kenan ba za a gaya ma ya ce kowa ya ɗebo da zafi to za ya sa a bakin shedi to ba sai ka kalli wanda za ka ɗebo ba irin wanda za ka ɗebo ka ɗebo <laughs> mu dai maganar da muke yi ita tana da kuɗi ta tura shi ta ce je gaban manzon Allah ya tambayo mata tana iya ba miji zakka ya ce ba za ni ba sai dai yake aika sai ta je ta aika ta samu Bilal ta ce ya tambayo amma kada ya faɗi ya ce ita ce wannan Zainab din sai Zainab da yawa amma kada ya faɗi ta saboda kuma ba ta son ta tona ma mijin tasiri ta ce in ya je wajen manzon Allah ya ce wata ce take tambaya cewa tana da kuɗi ta iya ba mijin ta zakka shi kuma da ya tambaya annabi annabi ya ce wace ce ya ce zainab ce ya ce wace zainab daga cikin zainabobin ya ce zainab ce mata abdullahi bin masaud sai ya ce ka ce ta bashi tana ma da lada biyu inda ta bashi kashi makaranci so sannan kuma gashi mijinta gashi kuma babu ta bashi ita ladarta ba ta fi ta fifita ma da wasu to amma kun ji ba wannan ne ma'auni ba ba duniya ita ce abin auna mutum ba ba duniya ita ce in ka samu za ka yi ta murna kana ganin ka samu ba zai iya yiwa ka samu zai iya yiwa kuma ka samu ɗayar shi yasa ibnu qayyim cikin ya salikin yake cewa ba ma'aunin ka gano Allah na son ka ko Allah na kin ka shine samun duniya ba ba shi bane sai yasa zaku ga magabata su ba wannan ne a wannan din su ba abinda Allah ya kaddara zaka ci zaka sha sai ka ci shi arzikin nan dai rabonka yana neman ka fiye da yanda ajalin ka ke neman ka kuma kan sai ya zo kafin ajalin ya zo wani wurin ya ce bawa na na bani mamaki ni na halitti sammai da ƙasa da duk abin da ke cikinsu sannan wai yake ganin wai kuma ba zan iya ciyar da shi abin da zai ci ba shi bayan kuma na ciyar da wanda ma bai bi ni ba kahiri bai ci ba tausayi kai ne kuma kana roƙon shi wani daga cikin mutane ya tsaya yana tare mutane a hanya yana yana yana yana kashe mutane ya ce wani ya karanta mai qur'ani ce Allah tabaraka wa ya karanta mai cikin suratul zariyat ya bashi bayanin cewa Allah shi ke azurta ku da ku duba sama ga Allah shi ke saukar da wani yace yanzu akwai wannan ayoyin har ya dauki makami yana tare mutane Ba Allah ya riga ya alƙawarin cewa shi zai ce da mutane sai ya yanka abun hawan shi mara kumin da yake bisa yace ta yani rabawa ya taya shi ya rabar da shi sadaka ya jefar da makamin sannan ya koma ya zama shi gida sai ya haɗu da shi a aikin makka wata rana ya ce masa ka tuna da ni ya ce ya tuna ya ce ƙara karanta man wani abu na ƙura'anin na irin wanda karanta man da ya karanta mashi kawai da ya yi wani ajiyar sai ya mutu kawai a cikin haram ya ce ba mu san Allah ba ne aka ce wani bawan Allah ya zo zai ci abinci sai ya ga mage ta zo kawai ta ɗauki ba ta yi ɗauko mai ba sai ta carab da yankan nama kawai ta ruga sai ce ba na ko na abu tare da ita ta zo ta ɗauki yankan nama ta ruga to ai ita ma tana da bukata bari ya bi ta ya gano da ya bi ta kawai a hankali yana binta sai ya ga ta je kofar wani rami ita kuma ta yadda naman ta yi tafiyarta sai tsaya ya gani sai ga ashe wani maciji ne makaho a cikin ramin shi aka sa ta ta dauko ta kama naman shi kuma ya fito daga rami ya ɗau naman ne ko a cikin rami wa ya kawo magen nan ya aka yi makawon macijin ya samu ba za ka sai koma yana ta mamaki inda Allah ya sa za ka samu za ka samu in ba za ka samu ba ko in duk duniyan nan suka taru suka ce za ka samu wallahi ko ɗauka suka shiga tara ma to sai ya tafi kawai abin nan matsalar shi ne tunaninmu yana dunkulewa wuri daya kuma ma mutum ya tashi lissafo ni'iman kawai sai ya zo mafi girman ni'iman mutum bai lissafa ta baya jin daɗin ta a rai mafi kankantar ni'iman wanda ba ta da amfani a wurin Allah ba ita ce komai ba ita mutum yake lissafa yana ta jin daɗi mutum ya lissafo kuɗin shi ko matsayi ko mulki ko 'ya'ya ko kuɗi ko wani abu dai da yake ganin yana da shi na duniya su ma mutane aksariya sai su riƙa kallon wannan suna ta wane bai da matsala wane ya haye wane ya huta wane ya yi kaza su kuma su kalli wannan matsayin su ce su ba san kuma abin da ma suka yi ma Allah ba bayan ko mafi girman ni'ima da Allah ya ba bawansa wanda babu kamarta shine da ka zama musulmi kaga wannan ni'imar ta zama musulmi sannan mabiyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai ne in an tashi aka ce ahlul qur'an zaka taso don ka san qur'ani na al'umman nan ne ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan aka ce mabiya manzon Allah kuma ka taso kasan kana cikin mabiyan nan al'umman manzon Allah ne kai wannan kyautar da aka yi ma tafi duk duniya da abin da ke cikin duniya. Tama mutum zai lissafa ta, ibn al ya ce idan ya kasance lissafin ka kawai ga Allah ya yi ma ni'ima waɗannan abun kake lissafowa kana da abinci kana da abin sha kana da sutura kana da wurin kwana kana da yaya kana da kuɗi kana da mulki kana da matsayi kana da can sadda ka zo jariri suna ina to kuma ka za ka tafi ka basu ranar da za ka mutu to kuma a iya nan ka tsaya a tunaninka to tunaninka bai bambanci da ragon da aka kawo aka turke ba ranar na ka ɗauko ka aka yanke aka saka shi tukunya tunda baka yi addini wacce Allah ya baka babbar kyauta baka da bambanci da rago na gida wanda za a yi ta kiyon shi a turke shi ya ci abinci ya sha ya ci harawa ya fitsari ya kuka ya gama ya bacci ya samu wata tunkiya ya barbara a gama a koma bayan na dauka a zabga masa a saka cikin tukunya ka kare a banza nake nufi idan dai baka tunanin Allah ya ma kyauta ta addini kana jin ta baka tuno ta baka jin daɗi a ranta sai dai kawai kana ta kallon abubuwan da ke hannun mutane to baka da bambanci da rago da fito ku dan daure ku gane duk da kalmar ba ta da daɗi ma wallahi aka take aka take neman addini ita ce neman da ta fi kowace nema girma wanda duk Allah ya bashi neman imani ya ba shi ni'iman fahimtar Allah tabaraka wa ta'ala fahimtar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani abu to dama waɗannan masu ne ba abin da ke ƙara ma imanin ma ƙarfi to mutum Allah ya ba shi babbar kyauta wanda ya rasa su ko ko shine sarkin duniya wallahi a wurin Allah to ba komai bane wannan abin da ya samu ya fito fatakunu asfal shi yasa mutum kawai yanzu saboda duniyan komai zai iya yi komi zai iya aikatawa ba mazan ba ba matan ba yanzu wasu yaran da aka bani labari yara 'yan makaranta ne masu zuwa kasashen waje da sun je ta aka gansu musamman 'yan najeriya su da 'yan najeriya ne na rasa dai abin da ya samu kafin kowa son kuɗi malam yaran nan in sun je yanzu waje kawai da an zo aka ba su kuɗi ko aka ba su mota aka ce ba Allah ake so sai su ce ba Allah sun yadda ba Allah kawai saboda an ba su kuɗi ba Allah ƴaƴan musulmai wai an kai su wai karatu wai karatu karatun banza karatun wobi ina amfanin ka haifi ɗan da kai za ka ɗaukai ka kai shi wani wuri dalilin shi kuma ka je lahira ka shiga wuta ai wallahi da ka haifi ɗa ko ɗiya wanda ta dalilin shi za ka shiga wuta kana sane gara da ba ka haife shi ba ko kuma yanzu da ka haiho shi wallahi gara ya mutu da ya zama shi zai dalilin a lahira ka shiga wuta wallahi gara ya mutu ka mutane suna ganin waɗannan abubuwan kamar wasa ba abu ba wasa ba ne saboda aka shi ya sa zunubi ga shi nan iri-iri mutane yana sabo yadda suka ga dama na'am hmm? sai koma in ya gane <laughs> ya gane ba sai koma ba ta mutum zai fito yana tunanin Allah amma wani lokaci sai wani abu ya kwashe shi sai koma an kwashe shi ya gano ba sai koma ba a ya gano ma an kwashe shi har ya yi komawa shi ma wani abu ne sai koma ba zai yi a samu abin nan ba ba kowa ne zai samu ya zama ko da yaushe yana cin abin nan ba Abdullahi bin Abi Mulaika ya yi magana aka ce sayyidina Abubakar ya zo ya gaishe yana ta kuka ya tambaye shi me yasa yake kuka yace ya zama munafiki ne yace ya kai ka zama munafiki ya ce to in muka zauna gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka gaya mana Allah aka yi mana magana Allah aka gaya mana magana lahira aka gaya mana magana aljanna sai muga kaman ga sunan muna gani amma idan muka dawo gida muka haɗu da yaranmu muka haɗu da mu muka haɗu da gonakinmu muka haɗu da komai sai mu manta sai kawai shi ma sai na bakare fashe da kuka ce to ai in haka ne dukan mu haka ne suka tafi wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka tarar da shi ya gan suna ta kuka ya tambaye su menene dalili suka ba shi labari Ya ce to ya ce lallai kam da in kun koma gida kuna kasancewa kamar yadda kuke a gabana to da mala'iku ma sun rika gamuwa da ku a hanya suna gaishe ku to amma dai walakin sa'a ba da sa'a lokaci ba lokaci Allah ya baka sa'a wata rana ka ka ba kafin shi ya dawo da kai can wani sai ka wuce sa'a ba da sa'a wannan shine amma ba abin da zai ƙara sa mutum wannan banda ya nisanci zunubi dan mutum yana yana abun nan ba kuma kuma mutum ya yi ta istighfari da yawa mutane aka ce su yi istighfari sai mutum ya fara hararo zunuban shi yana ganin shi waye mu ya aikata da wa aka yi ai ma in ka ga baka ga baka gano kai zunubi ba wato kai ka nutse ne a ciki ma gaba daya saboda haka baka ma tunanin ka kai inda ka ma nutse domin in an ce afdalul khalq afdalul bashariya annabi Muhammad alaihi salatu wassalam shine ke cewa Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma wa ma bari sai ce wa ma anta bihi minni ke wannan istighfarin sannan ya ƙara zuwa na biyu nan ba na biyu a wannan al'ummar sayyidina Abubakar ya tambaye shi abin da zai rika istighfar ya ce kakka bari bayan sallah koyaushe ka ce Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kafiran wala yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni wa innaka antal ghafurur rahim yace kai haka nan to ni ban ga wanda zai tunanin caci bai da laifi ba sai dai ya nutse a ciki kuma munafuci ne aka ce lokacin da ka daina jin tsoron kakka zama munafuki ka riga ka kwana ciki ne shi yasa magabata haka suke nan muka karanta ko da zuwa maimaita maganar na annabi Musa alaihi salatu wassalam ya zabo daga cikin mutanensa ba za a je roƙon ruwa ba ruwa ya ce a je roƙon ruwa da aka tafi roƙon ruwan nan sai ya tsaya ya ce duk wanda ya san yana da zunubi kada ya biyo ni ya koma aka ja kawo kan dutse rabin jama'a suka koma ya ƙara matsa ya ce na ce duk wanda ya yana da zunubi to ya koma sai sulusai ne na mutane suka koma ya ƙara matsa na uku ya ce na fa faɗi maku duk wanda ya yana da zunubi ya koma ba zai raka ni wajen roƙon ruwan nan ba sai jama'a suka koma gaba ɗaya saura mutum ɗaya kaga su sun yadda suna da zunubi saura mutum ɗaya ya biyo shi ya ce baka ji abin da na ce bane ya ce na ji amma bari in gama ni na zunubin da na yi da kuma irin yadda na yi in har yanzu zunubi ne to ni matsayin kowa ya ce wata rana ya kalli wani gida cikin wani gida ya kalla idanun shi ya je ya kallo mai cikin kamar yanzu a ce ga kobar gida can sai idan shi ya kalli kobar gidan sai ya ce sai na ga an gitta mai iya tantance namiji ne ya gitta ko mace ce ta gifta. amma saboda idan nan yayo man wannan kallon daga nan sai na ce to inda za ni ba za ni da kai ba tun da ka kallo man wannan wurin sai kwakwala idan ce ba zan tafi da kai ba tun da kai kallo ma a wanda ba ka je ka kallo inda ban sa ka ga kallo ba sai kwakwala idan nan ce ba za ka bi ni ba kun ji mai da ya ce ya ce to in hanyar za akwai sauran zunubi bayan nan in koma amma dai ga abin da na yi na ladabtar da idon nan da ta kallo inda ban sa ta ba yanzu da Allah yanzu muna iya kirga ina ka kallo ina na kallo ina ka kallo a rana inda ba a so sannan wani irin shi sai ya ce to ai yanzu wannan kai hau shige gaban ma ni ba sai na ce komai ba roƙan mana ruwan ya roƙi ruwa kuma aka ce kafin su baro wurin suka dawo cikin tabo tabe tabe su an ruwa wani kuma shi ya zauna yana ta bauta cikin sauma inda suke bautar su shi ma ya zauna ya yi bauta ya yi bauta ya yi bauta ranar yana zaune a wurin sama ne sai ya hango wata mata a ƙasa ta ba shi sha'awa sai ya miyan bari ya sauko ya same ta ya mata magana sai ya zuro kafa ɗaya bayan ya zuro kafa ɗaya sai ya tuno ya ce ka ya zauna yana bauta tun wannan lokacin sannan yau kuma saboda wannan ya sauka ya bata ibada ne koma ya ce ya fasa amma wannan kafar da ya zuro sai ce kafa tun da kika zura za ki je yau sako ba zan dawo kuma wurin bautata da ke ba ya yanke ta ta jadde sannan ya tuba kuma wannan kafar da za ta zai wajen zunubi ya tako yanzu ya fasa zuwa to amma ya ce kafar da ya zura ta ta taka da ta je ta tako zunubin nan yanzu ba zai koma wajen bauta da ita bai datse ta to sai ku auna saboda haka waɗannan su ne abin nan illa annahu illa li kana yahfazu alquran bai samu wannan matsayin ba sai dan ya haddace alqurani wa yaksir min tilawatihi sannan yana yawaita karatunsa wa hadha mimma yuzidu aliman wa yusqilu almizan wannan yana daga cikin abin da ke ƙara imani kuma ya nauye ma'auni wa man hafiza kalam Allah azza wa jalla wanda duk ya haddace littafin magana Allah mai buwaya da daukaka ay bata min ashabil qur'an zai zama cikin ma'abota alkur'ani wanda yin ku aka ce maka ahlul qur'ani a lahira kasha alladhina hum ahlul lahi wa khassatihi wanda waɗannan su ne kamar makusanta iyalan Allah ne keɓantattu ne wanda Allah zai kefe su ranar lahira ana cewa ahlul qur'an ahlul la wa khassatihi fanzur Ibn الحبيب حبيش رضي الله عنه أن عبد الله بن مسعود sallallahu alaihi wasallam siwakan min arakin abdullahi dan masaud shike tsinko manzon Allah itacen asuwaki na arak wa kana fi saqaihi diqqa wato kwamrin sa siriri ne sosai wa dhahika alqaum wata rana sai ya tashi zai tsinko ya hau sama sai suka rika kallon shi yana lilo a sama suka rika dariya fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam ma yudhikukum menene yasa ku dariya yace min diqqati saqaihi kuna dariya ne saboda kwamirinsa siriri sosai haka kuna ganin digadigansu ɗan ƙanana ku ce wallari na siriya ne to ku ji ina rantsuwa da wanda raina ke hannunsa innahuma asqal fi mizani min uhudin ranar lahira idan aka sanya su a ma'auni to sun fi dutsen uhudu nauyi fi riwaya. ana ali bin abi talib رضي anhu qal amara an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam abdullah بن mas'ud an yata'ada shajara annabi ya umarci abdullahi dan masaudi ya hawa ta itaciya fa ya atihi min habi shay'in ya zo mai da wani abu irin wannan fa nazara ashabuhu ila saqi abdullahi sai sabban annabi suka kalli kwabrin wannan ba sabban annabi suka kalli kwabrin abdullah wa dahiku min hashumati saqaihi min min hamushati sai suka yi dariya min sa kai saƙaihi saboda siririn takan kwamurinsa ya yi siriri sosai فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تضحكون منين كيساكو داريا لرجل عبد الله لرجكو لرجلي لرجل لرجل عبد الله باثقل في ميزان من اول لرجل عبد الله يتي والله كبر عبد الله الميزان تابي جلمن دوزن اود نوي يافتو ولقد بلغ من ابن مسعود اي حبه للقران وتلاوته له أنه كان يرى فيه شغلا عن صيام النوافل وبماذا أشغلنا وقتنا يا ترى yace saboda yadda Abdullahi bin Mas'ud yake yawaita aikin karatun Alkur'ani wannan har ya sa baya yin azumin nafila ma gaba daya kwata kwata yace baya yin azumin nafila saboda in azumin nafila yakan ji baya jin nishadi wajen karatu kuma haka ake yi idan kaga ayyuka guda biyu ba za su haɗu ba su tafi sai ka duba cikin su wani ne fi girma sai ka yi shi ka jala wanda za ka fi girma ba ka zo kawai ka ce kana azumi ba ka dinga bacci gaba ɗaya kwata-kwata ka yin ayyukan da ya kamata ka yi wannan ba daidai ba ne in dai zai hana ka wannan ko nan bin baz na gani cikin fatawa sai ke cewa baya yin azumin ranar litinin da ranar alhamis saboda ranar aikace-aikace na yi mai yawa na hidiman addini da hidiman musulmai sau da aka sai ba azumin nafila gaba ɗaya. kuma ummul mu'minin na aisha radiyallahu anha lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana raye haka ita ba ta bata yin azumin nafila ba ta yawan nafilfili na salloli bayan annabi sai ta yi aka tambaye ta me yasa ta ce lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai shugul da yawa tana mai hidima ba ta son ya zo yana son wani abu saboda tana azumi ko wani abu ta kasa yi to zaka kai ma sai ka diba to zaka Abdullah bin Mas'ud ya daina yin nafilfili na azumi saboda yawan karatun Qur'ani to mu malam ya tambaye mu mu kuma da me muke cinye lokacin mu a yau na'am asar ko mm. ta tatik mutum ya awa uku yana yana yana yana abun nan din waya amma ko bai karanta aya uku ta Qur'ani ba ke hira da dare yana yi ya zauna cikin mutane har akan titi wani har mashin ma ya buge shi ko mota ta buge shi yana ta kan titi yana ta yi mazan na yi matan na yi mata har sun manta da cewa ma murya su al'aura ce akan titi zaka ji kawai suna ta maganganu su kawai suna waya ta makala sha kunne tana ta magana yadda ta ga Allah ya ba mu mafita imam ya zo mu tsaya nan qala al-hafiz wannan shine ya tsaya nan إن قدر الله لنا البقاء من دون أن عندما كذا نكتفي بهذا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما وما أنت أعلم به منا اللهم أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت الذي لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم آسنا عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة إلهنا ومولانا إله كل شيء لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين